This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na da Hashin Gumel tare nake Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Talata 26 ga watan Maris na shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su hafiz ba makanan labarai. To Sarfilu, wani dan kunar bakin wake ya kashe 'yan kasar Sin biyar tare da wani dan kasar Pakistan hukumomin kasar kenya sun ce wata fashewa a wani karamin otal da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane hudu sannan za ku ji cewa ana ci gaba da neman mutane bakwai bayan da wata babbar gada ta karye a garin baltimore na jihar maryland da ke amurka To Allah ya kyauta kan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a cewa wata babbar kota a jihar Kano ta yanke wa wani dan cana hukuncin kashe budurwarsa da ya yi. shi mai girma alkalin wannan babbar kotu ya yi hukunci inda ya samu frank da aikata laifin kisan kai wanda hukuncinsa kisa ne a nan babban birnin a nan amurka wato birnin baltimore na amurka kuwa wani jirgin dakon kaya ne ya sanadin rubta wata babbar gada mai daɗin tarihi yanzu haka dai ana cewa kimanin mutane ashirin ake nema sannan kuma ya zuwa yanzu dai da muke magana an ce an iya ceto mutane biyu haka kuma muna ɗauke da shirin noma tushen arziki albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadan za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum 'yan sanda a arewacin kasar pakistan sun faɗa yau talata cewa akalla 'yan kasar sun biyar tare da direban su ɗan kasar sun mutu a lokacin da ɗan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai a cikin ayar motocinsu an kai harin ne a babbar hanyar da ta hada kasashen pakistan da sin nan take beijing ta yi tar da abin da ta kira harin ta'addanci kuma ta nemi hukumomin pakistan su hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika jami'in 'yan sandan yankin bakat zahir ya shaidawa boe cewa ana gudanar da bincike kan harin kunar bakin waken kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin wanda yana ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan 'yan ƙasar sin a cikin 'yan shekarun nan ma'aikata masu aikin ceto na neman mutane bakwai bayan karyewa wata babbar gada a garin baltima na jihar maryland da ke gabashin amurka kamar yadda hukumomi suka bayyana hoton bidiyo ya yi nuna yadda gadar francis scott key bridge ta fada cikin ruwan kogin patasco bayan da wani jirgin ruwan dakon kwantena mai dauke da tutar kasar singapore mai suna dali ya yi karo da gadar da misalin karfe ɗaya da rabi na safa agogon yankin na ranar talata hukumomi sun ce motoci da dama sun kasance kan gadar lokacin da karan ya faru shugaban hukumar kashe gobara na birnin baltimore james wallace ya shaidawa manema labarai yayin wani taron manema labarai sa'o'i bayan aukuwar bala'in cewa an ciro mutane biyu daga cikin ruwan an kai ɗaya zuwa asibitin da ke cikin mawuyacin hali yayin da ɗayan bai samu rauni ba masu linkaya suna fama da yanayin sanyin firinji da bai gaza digiri tara na ma'aunin celsius ba yayin da suke neman sauran waɗanda abin ya ritsa da su hukumomin ƙasar kenya sun ce wata fashewa a wani karamin otal da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin ƙasar yayi sanadin mutuwar mutane hudu ciki har da jami'ai uku yayin da ya jikkata wasu da dama a ranar litinin 'yan sandan sun ce fashewa a garin mandera da ke iyaka da kasar somaliya ta faru ne sakamakon bom da aka dasa a wani otal kuma ya tarwatse ne yayin da taron jama'a suka zauna don karin kumallo shugaban 'yan sandan mandera samuel mutunga ya ce za a kai biyu daga cikin waɗanda suka jikkata da ke cikin mawuyacin hali na babban birnin ƙasar masu bincike sun zargi kungiyar al-shabab mai tsatsauran ra'ayi da ke gabashin afirka da kai harin kungiyar wacce bata dauki alhakin fashewar ba ta kai manyan har-har a kenya da makwabciyarta somaliya labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jima ba hafi zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda wata babbar kotu a jihar Kano ta yanke wani ɗan cana mai suna Frank Geng hukunci kan kashe budurwarsa 'yan Najeriya da aka fi sani da Umita. Kamar da yadda za a ji daga bakin wakili ya sashen Hausa Barka Bashir daga kanan dabu Wata babban kotu da take zamanta a Mila Road a kanan Najeriya ta yankewa dan China Frank Geng Kongrong da ya kashe Umita Buhari har lahira a shekara ta 2022 hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mai shari'a Sunusi Adoma Aji ne ya yanke wannan hukunci bayan kama saurayin Umita Mr. Frank Geng da laifin aikata kisan kai. idan za a iya tunawa dai an kama tare da tsare dan china mr frank geng bayan kama shi a watan satumban shekara ta 2002 da laifin kashe umita mai shekaru 22 a gidansu da ke jambulo a karamar hukumar kumbotso bayan yanke hukuncin ne dai kwamishinan shari'a na jihar kano haruna da deri ya bayyana wa manema labarai cewa an kammala bincike sannan an kama shi da laifin kisa shi mai girma alkalin wannan babbar kotu ya yi hukunci inda ya samu frank da aikata laifin kisan kai wanda hukuncinsa kisa ne kuma ya ya yi hukuncinsa a haka da nufin cewa frank ya aikata laifin kisa wanda kuma sakamakonsa kisa kuma ya yi hukuncin a haka kuma za a kashe shi ne ta hanyar rataye shi har sai ya daina motsi har sai ya rasa rai abin da alkali ya faɗa kenan abin da kotu ta ce kenan a wannan kotun a yau kuma kamar yadda kuka sani ita shari'a dai tana da farko tana da ƙarshe mahaifiyar marigayya umita malama fatima zubairu ta ce ta gode wa allah da yanke hukuncin yarta umita wallahi na gode allah da allah ya sa shi ma an ka yanke mishi na gode sosai allah ya saka da alkhairi allah ya sa su gama da aiki cikin farin ciki sosai allah ya ji kan umita da gafara allah ka sa ta huta Mun taɓa Ali da wani ɗan gwagwarmaya mai kare haƙƙin al'umma na ƙungiyar samar da ƙirƙira da mafita ga al'umma. Malam Musa Abdullahi Sufi wanda ya ce babban damuwar 'yan Najeriya a yanzu shine bayan yanke hukuncin suna fatan a tabbatar da hukuncin yadda ya kamata. A hukunci na rataya. To kamar da muka sani dai damuwar duka yawancin mu dai a Najeriya gaba ɗaya bai wuce cewa akwai hukunce-hukunce irin waɗannan da aka yanke amma ba a ji komai a baya ba. Ah, so don haka ah, yana da matukar mahimmanci a ce wannan hukunci da aka yanke an ji cin da akwai matakai da ake da su har matakai na manya-manyan jami'an gwamnati wanda za su saka hannu tukuna kafin aiwatar da wannan to gaskiya dai an ji an yanke hukunci amma wannan yana iya tasiri wurin sa mutane ma su kara zargi da cewa ma duk abin kusan wasa ne saboda an yi a baya an gani mintuna kamar na hanifa an yanke hukunci amma har yau dai ba a ji menene an aiwatar da abin nan ko a'a ba so kiran magaman hukunta dai shine duk irin waɗannan abin da suke faruwa jinkirin da ake aiwatarwa shi ke ba wasu dama har su aikata irin wannan domin ba su ji an yi wani hukunci da ya tabbatar da cewa an kai irin wannan da za a iya kan maka hukunci a ba. Ko da yake kotu ta ce ta kammala aikinta sai dai wanda ake tuhuma suna da damar ɗaukaka ƙara. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. To a gaida baraka bashir wannan shirin na zuwa muku ne na sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo mana da labaran duniya. Ukraine ta faɗa yau talata cewa ta lalata jirage marasa matuƙi sha biyu na Rasha da suka auna yankuna da dama a Ukraine. Yayin da Rasha ta ce ta dakile hare-hare da jiragen saman Ukraine suka kai a yankin belgrade da ke kan iyaka da ƙasashen biyu. rundunar sojin saman ukraine ta ce na'urorin sararin samaniyar kasar sun harbo jirage mara matuki a yankunan mikleb da kharkiv ole sinhob gwamnan yankin kharkiv ya rawaito ta manhajar telegram cewa an samu barna a wani gini amma ba a samu asarar rai ba taiwan ta gudanar da wani gwajin tsaron sararin samaniya a yau talata inda ta girke na'urar patriot mai kakkaɓo makamai masu linzami da aka kera a amurka da na'urorinta na kakkaɓo jiragen sama inda ta ce za ta kara da horo don fuskantar kutse da sojojin kasar sun ke yi a tsibirin mai cin gashin kansa beijing na ikirarin taiwan a matsayin wani yanki na ƙasarta kuma ta ce ba za ta yi watsi da amfani da karfin tuwo ba wajen mayar da tsibirin a ƙarƙashin ikonta. jiragen yakin kasar sin da jiragen ruwa suna ci gaba da zuwa kusa da tsibirin kullum yayin da beijing ta ƙara kaimi a kan taifi ta hanyar amfani da abin da masana suka ce abubuwan takala ne da za su haddasa ayyukan yaƙi daga ƙarshe lauyoyin tsohon shugaban ƙasar brazil jair bolsonaro sun musanta raɗi raɗin cewa wanda suke karewa ya yi yunƙurin kaucewa kama shi lokacin da ya zauna ofishin jakadancin ƙasar hungary na tsawon kwanaki biyu a watan da ya gabata. Muhammad Hafiz Babalike ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, har yanzu jami'an aikin ceto na ci gaba da neman mutane bakwai a cikin ruwa bayan raftawa wata babbar gada a gabashin nan Amurka. jami'ai sun ce akwai motoci akan gadar lokacin da wani jirgin dakon kaya karo da gadar na zanta da abokiyar aikinmu maryam dauda da ke zaune a birnin baltimo kan wannan iftila'i da ya faru yau kam an waye gari da wani abin tashin hankali gadar da ake kira francis scott key bridge hmm. da wajen karfe 1 da rabi na asuba kenan za a ce na safe mm. na dare lokacin bature kuma za a ce na safe mm. wannan gada ta rabta wani jirgin dakon kaya ne yake bi ta karkashin gadar sai ya karo da wani ɓangaren gadar abin da ya sanya kenan gadar ta rabta kuma wani abin takaici shine a kan wannan gadar akwai motoci da yawa wanda ya zuwa yanzu dai hukumomi ba su tantance adadin motocin da ke kan gada ba a lokacin nan bayan haka akwai wasu masu aikin gini mm. da ke aiki a wani bangaren wannan gadar su ma ya ratsa da su kenan kwarai da gaske yanzu haka dai ana cewa kimanin mutane ashirin ake nema sannan kuma ya zuwa yanzu dai da muke magana an ce an iya ceto mutane biyu to maryam mun san gada tana kan ruwa ne menene muhimmancin ta ga al'ummar baltimore gama amurka baki daya sarfilu wannan gada tabbas tana da mahimmanci da kuma daɗaɗɗen tarihi hmm. mahaɗa ce ta tashar jirgin ruwa da kuma garin glenbony a wannan gefe da dundalk wata unguwa da sannan bacin haka kuma gada ce wadda take zuwa tashar jirgin ruwa ta baltimore So kaga hakan yana nufin wuri ne da ake hada-hadar kasuwanci tunda duk inda ka ji an ce tashar jiragen ruwa ana dakon kaya ana hada-hadar abubuwa sosai akan wannan gadar ko hmm. kuma a wannan yankin. To malama Maryam menene tsawon wannan gada ba za ki iya faɗa mana? To wannan gada dai wacce take da a ce tituna kamar guda hudu Mm. tsayinta ya kai kilomita 2.6 wato mita 56 kenan. Mm. wato babbar gada ce dai sosai babbar gada kwarai da gaske babbar gada ce sannan bacin haka bincike ya nuna cewa a shekara mutane wajen miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari uku ke bi ta kan wannan gadar. Wato motoci kenan da suke bi ta kan gadan. Tabbas motoci kenan to yanzu yanzu dai har yanzu dai ba a ceto wasu mutane ba a san inda suke ba ruwan kuma mun san yadda yanayi yake a baltimore wani irin yanayi ne yanzu mutane suka samu kansu kuma cikin ruwa eh to gaskiya yanzu kam yanayin na sanyi ne so a halin da ake ciki dai masu aikin gaggawa da masu aikin ceto na can na iya kokarin su suna sa ran za su gano wasu da rai ko ma dai da gawarwaki ne abin da dai suke kokarin yi kenan to idan aka yi batun hada-hada kasuwanci kina ganin za a samu tsaiko ko kuma baya saboda wannan tasha ta ruwa da kika ambata tasha ce mai hada-hada jirage da yawa? ito eh tunda kaga mahaɗa ce da take zuwa tashar jirgi tabbas a yanzu haka wannan gada ta tashi aiki so dole za a samu cunkoson motoci duk da dai cewa akwai wasu hanyoyin da suka yi mahaɗa da za a iya bi a je sauran wurare amma duk da haka za a fuskanci matsala. To malama Maryam mun gode kwarai da gaske sai mu ce kuma Allah ya kiyaye kyauta. Amin amin na gode. To madalla. To a nan Washington DC yanzu agogon na cewa karfe goma ɗaya da kusan minti goma sha biyar na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. No. Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar farashin kayan marmari da aka fi sani da kayan gwari ya yi tashin goron zabi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan da jama'a ke matukar buƙatar samun irin waɗannan kayayyaki domin buɗe baki. Nijar kan shigo da kayan gwari ne daga kasashen gabar teku irin su Ghana da Cote d'Ivoire da Najeriya da jamhuriyar Benin da kuma Togo. Abin da ya sa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki ke danganta hawa farashin da matakin rufe iyakoki da kungiyar ECOWAS ta ɗauka a garin juyin mulki da aka yi a bara a ƙasar. kamar yadda wasu masu sai da kayan gwara a birnin yamai suka bayyana wakilin musulmin barma sunana yakubu a sunana masai da lemu da banan a wannan birni mai a halin yanzu kan masarufi can da an kai lorinta da ghana ko cote d'ivoire hanya da ake a sankwai sai niger to yanzu da an ka samu cikin wannan abun an ka tsaida an ka rufe bododi yanzu sun kawo can motoci na ghana ko cote d'ivoire su tsaya bakin boda sai a zo ta jirgin ruwa ta tsallako sannan su ko motocin niger da wanda aka kama ta sai su tarba kun ga kun ga hawa Eh, ga kuɗin kawo ta nan kuma su an ruwa a tsallako da ita su kuma nan su tarba da ga wani dan kashe-kashe da sauransu da sauransu eh kan hanya shi yasa hagani ta gaba ɗaya banana ta tashin gwabran zabo tun da can farko abin da muke sayan karton banana ka kayan ayyukan mulki shekka goma ko sha ɗaya yanzu sai ta kai wata shekka ashirin ɗaya babu in kalli su haki nan abin da ka sayi shekka goma sha ɗaya ko sha ko goma ya kai kusan shekka ashirin kina ganin dole ka in ka zo gari sai ka ƙara kuɗi nawa kilan banana yake a yau to a yau dai shika guda nake sai biske in mun kalisa sun ce muna 18 kilo a cikin karton mai amma mun kuta muka auna sai mu samu set kilo mi eh, i kina ganin baka sai da ta ba jikka jikka duk iya ta an ka sai da kasa ga jikka to shi a bakin kudin mai gida za su zo wa. kafin a shiga yanayin na juyin mulki eh, nawa kilo yake kilo ana isa mashi ɗari da arba'in muna saida shi ɗari da arba'in wani wuri ɗari da talatin. Eh, eh. lemun wa to lemu shi wanga lemu na Najeriya bai da fidi hanga ana isa mun shi katsan kilo ko ku dala ɗari lemu na zai iya sha Allah. Shi kuma lemu irin na wajen agadas fa. To eh, shi lemu irin na kasa kwanan ba lokacin da azumi zuba to yana da sauki to amma ba mu sani ba ya ƙari na ko ko yalla eh, su masu rike abin su ne saboda su mu rewa nan watan kwanakin ba vendi mun sayan karton banana eh, eh, eh muka sayan karton lemu amma haka lemu ga abistar mun saman tarko ta jika 30 da wani so shi banda kuɗin kaya kaya kuma mun sai mun ka auna ba mu muna iya samun kilo 42 ko 40 dan wani abu kaga kenan mun kalisa hawa mu sai da shi jika jika ba ba a san ba ko za mu ci wani dan abu sai akwai wanda lalacewa kafin azumi ya zo ko kuma a dauka akan irin su barawar haka eh nawa kuke sai da kilon shi na wannan lemu na agadas eh to duka duka baran nan dai bai wuce 140 130 150 baki tsada shi kenan bisa ga bara eh amma haka na an waye gari ga hijika yake to su waɗannan kayayyaki akwai su a wadace a kasuwanni ko akwai su dai ba kwai ba saboda kasan mu yan gwari in sun haga ana so ko akwai kayan ba su kawo su ya ake so sai dai su dan kawo kaɗan da ai mun za a yasa shi su ce babu kuma gobe sa ka wasu zaka sun kawo wasu don su ta cin su ta tsada abin da idan su samu more abin eh. a jimilce gaba daya yaya za a iya kwatanta yanayin kasuwar da yake kamar ana samun mutane suna korafi akan cewa babu kudade a hannunsu yi eh to lalle gaskiya dai yanzu dai al'amarin ne kan duwar mutane su korafi babu kudin dan dai gaskiya ba su gaskiya an ka duba kamar karshen hali ne mutane suka zai kuma wallahi gaskiya dai abin dai ba kamar da yake ba babu ciniki a ba gaskiya ya ciniki ya rage dai kamar da To ne kuke bukata wajen su waɗanda suke shigo da kaya da kasashen waje da ba gwamnati da kanta? yi e, to wallahi duk abin da addabi matsala muke neman dai gwamnati ta tsallafa mu ya samu hannuwa bisa ga wannan hanya fiski inda ba daga mana wannan hanya ba motoci wannan kasan intanet ta suke biyuwa tunda babu sun bar biyuwa ta burkina. tunda ta burkina haka kwambatar na ake to ka san su kayan gwarhu ba su ɗauka kwambatar saboda ana daɗiya in hadda lahihi biske an taho nan na haka sai a ɗauko a tsallako ba to a zo ta bisa ba to sai a tsallako da shi amma har haka kayan sun hau ba kamar da ba saboda sai an lezimin ta ba buɗe hanyoyin nan ba to gaskiya waɗannan kayan da ake wahala kayan a kasu nan na Nijar hanyar mai to gaskiya kayan su farashin su ya ko to wallahi ka ana dan jimawa gaskiya idan muka leƙa kasar Ghana kuma wakil mai Idris Abdallah Bako ya jiyo mana farashin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ni suna nan Maisa ne. In kika zo ni ma kika ke Maisa mai wake kowa ya sani. Kiniki yanzu gare ba ize bane. Kayan ba fitowa ba kayan. Kuzi haka ga muna yi mu sai Niger, muna yi mu sai Burkina, muna yi mu sai eh, Nigeria. Yanzu ga muka ta Nigeria duka sarkin Nigeria na wai kayan ta bai fitowa. su muka yi ma ba ize bane. Alwa yau kayan mu na hanya. Wai kare kaya fito. kuma mun mun sai mun lor ya za a yi nijerin kuma aka lor aka zo aka kai burkina burkina sai dai lorukuna na sun saya wuri sun kai 500 sannan sarkin burkina nan in ya zo ya gan dama ya fito da waranga sannan a kwasa waranga fito da shi wake muke sayarwa shinkafan nan ma mun zo mun shiga ne amma ba yi ba ne kuma noman nan su ba su samu noman kamar da suke samun noman nan ba boko haram ya dame su niger burkina nigeria duka ba su samu noman da suke yin noman nan muna samu ba su samu wannan ba sun sa wadanga duka ba noma nan Gana. suna noma Gana amma noma Gana nan sakaran ga eh, wanga eh, maganin da ake sere na yi tsada ba su iya sun yi noman nan yanda ya kamata ba fertilizer kutuku guda 500 nawa za ki sai kuma mai noma na za ki samu kudi 500 ki sai fertilizer na ki yi noma ya kai mutane ya bari muna sort komi ba mu sere kayan gwana-gwana ne yanzu dai ba yi zai bane muna sort mun sort ka da yawa sa wancan shekaran war haka samu ciniki sosai azumin shekaran da ya wuce eh ya fi na wanga wangan nan dai kowa ya maso ne ma wai na ana so ya be bai ya abin nan kaman ana karawa ne mun kai sakara wannan yaya yake amma wangare ba magana yanzu na ga shinkafa kala kala kaman uku ya kike auna shi kowane oloka guda nawa ne eh na auna wani shinkafa na wake da muna auna 35 ne yanzu ga ka zo ka kara kutukun nan 600 yanzu muna auna 40 shekara da ya wuce nawa kuke sayar da shi oh sakara da ya wuce ma abin da bai kai 30 ba mun yi ma auna 28 30 wake fa wake yayi sarama 25 amma yanzu wake manyan na muna cire 43 wanda ke bin wannan 35 niger ma kanana ya zama cikin gana ga 35 ce da loka guda ga gyada na gani ko gujiya shi kuma nawa ne gyada nan ba kasuwan nan ne da gyada ya fi mu cire 45 amma ba kasuwan nan kika zo wani hage ba sai dole ki cire 43 na 43 na kuma bai kai ba na to wancan shekarar fa nawa yake wancan shekara muna sai ribujiya kamar 30 32 yan fi suna na rukaya ya ga kina sai da shinkafa iri iri ya kudin shi yake 25 kilos na akwai wani na nan 330 340 na nan 380 ma na nan akwai na 540 5 suna nan dai daban-daban babban kwatakwa akwai na 630 akwai na 750 730 620 gaskiya farko kami a shiga azumi da shi ana sin amma tun azumi ma bai kai bai kai komi ma ba ba sin kayan isa da kuma ba kudi government muna yi maka kuka ka duba ka rarrage muna ka rage muna taxi so mu yi ciniki sunana aisha ina so da dabino sobo da su spices riga shi muna cikin azumi ya kika ga cinikin dabino yanzu cinikin dabino dai alhamdulillah Shekarar ga dayan yawa amma kamin ka tashi dai allah ya baka naka yasa alhamdulillah ya tsadan dabino ya sauko ne ko ya tashi wancan shekara she 40 cities ne amma shekarar ga 50 cities kwano oloka 50 cities wancan shekara fa 40 cities masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sulamu Mini Barma da Idris Abdallah Bako da kuma Julia Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni

A an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu abduhu rasuluhu ni ce aminatu yusuf daga kumasi watan ramadan alhamdulillah ramadan mun gode ma allah da ya bamu wanga wata kuma wanga shekara ubangijin allah ya sa muna cikin wayanda aka yarda da su Allah ya fi muna kurakuranmu ramadan ya yi tasiri ga dukkan musulmi ni zati na ramadan alhamdulillah saboda me kamin ma a yi ramadan ina jin wani nauyi daga jikina wallahi azim ina ji na jina kamar wata shida kenan ko bakwai yau alhamdulillah na kulle hali na ji sauki kari ga jinyan da nike yi don haka ramadan alhamdulillah ala kulle halin alhamdulillah ni'matul islam ibadan mu dama mu masu ibada ne sa'annan kuma muna kaunan da soyayya kuma na yin azumi don muna azumi alhamis da atani sannan kuma muna kiyaman laini so yanzu kuma watan da ya zama dole ne composing ga mumini musulmi dole ko miki ka kamata ce ka kamanta kenan mun ci riba kuma kenan ya karu ga dukan ibadun da muke yi sallolinmu kuma ga sallan tarawi sannan kuma ga nafilolin da malumma muke bamu a wurin tafsiri yau a ce ku yi nafila raka a kaza gobe a ce ku kaza bayan ka je ka sallan tarawi ka zo gida kenan in ka zo gida ainihin dakin ka da kanshi ya zama maka madinatu munawwara kenan insha Allah muna yawan karanta alkur'ani fiya ga lokacin da ba watan ramadan ba domin cikin watan ga aka sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani mai girma don haka yayi tasiri a wurina ya tasiri na sai kuma a dukkan musulmi da duniya baki daya. To Allah saka da alkhairi kafin mu karkare shirin ga Hafiz ya dawo da labarai amma fa wannan karan a takaice. 'Yan sanda a arewacin Pakistan sun faɗa yau talata cewa akalla 'yan ƙasar sun biyar tare da direban su ɗan ƙasar sun mutu a lokacin da ɗan ƙunar bakin wake ya tayar da bama-bamai a cikin ayar motocinsu. An kai harin ne a babbar hanyar da ta haɗa ƙasashen Pakistan da Sin. Nan take Beijing ta yi da abin da ta kira harin ta'addanci, kuma ta nemi hukumomin Pakistan su hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika. ma'aikata masu aikin ceto na neman mutane bakwai bayan karewa wata babbar gada a garin baltima na jihar maryland da ke gabashin amurka kamar yadda hukumomi suka bayyana hukumomin kasar kenya sun ce wata fashewa a wani karamin otal da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane hudu ciki har da jami'ai uku yayin da ya jikata wasu da dama a ranar litinin 'yan sandan sun ce fashewa a garin mandera da ke kan iyakar kasar da somaliya ta faru ne sakamakon bom da aka dasa a wani otal kuma ya tarwatse ne yayin da taron jama'a suka zauna don karin kumallo ukraine ta faɗa a yau talata cewa ta lalata jirage marasa matuki sha biyu na rasha da suka auna yankuna da dama a ukraine yayin da rasha ta ce ta dakile har-haren da jiragen saman ukraine suka kai a yankin belgrade da ke kan iyaka da kasashen biyu rundun sojin saman ukraine ta ce na'urorin sararin samaniya kasar sun harbo jirage mara matuki a yankunan mcleod da kharkiv lauyoyin tsohon shugaban kasar brazil jair bolsonaro sun musanta raɗe-raɗin cewa wanda suke karewa ya yi yunkurin kaucewa kama shi. To madalla masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da sauran sauran shirye mu da suka gabata. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma wadda ta hada ta raba da umarni Jumalama Julie Leathers Gresham har ma da injiniyan mu ta yau wato Sa'ida Hamdun Daga nan birnin Washington DC ne sarfi da hashin gumel ke cewa karo kashe rediyon ku domin Maryam Dauda na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.